abin mamaki to daga nan haka titi ina zuwa ko na gwajin ta baya kasa to daga sama kafin ta taya kasa ta yaya guda goma eh san wani abu zama kasar dai a baka ana kiwo ana bayi a kiwo kuma ka kiwo na zakara ya kai girman gida amma kamar taɓa yin wani kiwo zakara ya kai girman gida ne jiya na ga maka na tura wacce ha ko gwata biya ta tsalle tana daya wa ai bal aka ci wai yaya ai kama na wata dala tun da ai ya ai na zo mutane hankali da